shi yasa na faɗa a farkon lakcin nan cewa ran da aka yi isra'i da gari ya waye mu zama zama'i sabai suka zauna jibrilu ne izo ya fidda lokacin sallah a zahar ya tafi alaihissalam ya da fidda lokacin la'asar ya tafi alaihissalam ya da fidda lokacin magariba da isha da asuba farkon duk su kashe gari kuma izo ya sake fidda lokacin zahar na ƙarshe la'asar na ƙarshe magariba na ƙarshe ma'isha na ƙarshe asuba na ƙarshe yace wannan shine ne lokaci abinda ake so ke tunda Allah ya ce haka yake so a kuma lokaci ya ɗora to wajibi ne haka za a yi sannan ita sallah ba a yadda ka batta ba ko ba ka da lafiya in ka ga mutum bai sallah ba ce lafiya sai in ya fita daga cikin hayyacinsa baya sanin wanda yake kansa amma in ya san wannan ko kwantar da shi ake a tayar sai ya yi sai ya yi sallar imma ya yi ta in ba zai iya a tsaye ba sai ya jingina da wani abu to ya jingina ya yi idan ba zai iya a tsaye a jingina ba sai a zaune to ya zauna ya yi idan a zaune ba zai iya ba sai ya jingina a zaunen to ya jingina idan ba zai iya ba to ai kwanta da haƙarƙarin dama yi idan damar ba lafiya a ɗora kwantar da shi da hagu inda hagun ba zai a rigingintar da shi ya sallah sai ya yi babu afuwa idan ana yaƙi ana lugudan wuta ana jeho bom ta jiragen sama a tilare ana ta harbi mashin gan ba a yadda ka tsaye da sallah ba sai kai a wannan in ba kai ba ka kafirta kuma lokacin da ta bar wannan sallah zuwa asuba tana bari dama sunanta yana da abuɗa mata Allah zai ga sunanta kofar jahannama tana mutuwa da mashikin ta san gidanta kuma ƙarshe ta zo ta ta a wannan lokaci da yana jan ba ta shawara wannan ran dama ce guda ɗaya in mutum ya so ya bi ya ci riba in ya ƙi bi ma zai wuce kuma zai nemi a bashi dama Allah ba zai ƙara masa ba amma ya riga ya baki dama da haka a mai da hankali a dinga yin sallah akan lokaci tunda musulunci bai afuwa akan yin sallah ba ko ba a da lafiya sai dai in bayan da ko yaƙi ake ana lugudan wuta in lokacin ya sai an yi a haka ba za a bari sai an takaita ba ana jeho bam haka aka ce ai sallar in khiftum farijalan auruku bana kana gudu da bindiga a hannunka kada mashinga haka za ka yi sallah kana tafiya da igwa haka za ka yi sallar in kai ake wa haka za ka yi sallar ba a ce a dakata ba saboda babu afuwa kan wannan mutane ne yanzu da saboda imani ya riga ya sani ba su san me yake cikin sallar na alheri ba kowa yake sakaci da shi yake wasa amma dai imani da Allah subhanahu ta'ala shine yake sawa mutum ya yi saboda haka ina jan hankali in wata ƙuruciya ce in wata dama ce ki sani Allah ne ya baki lafiya da zai jarabe ki da cutar abu guda ɗaya tak kowa sai ya ki da ya jefa kuturta a jikin ta zama ta tsatsage ta jangabe tana zubar ruwa shi kenan ba wanda zai kula ta ko gida ne ake sayar da abinci aka kin fito daga ciki an daina sayan abincin gidan kenan so za a ɗauka wata ila kin je kin samu waɗa kin ɗebi ruwan gidan shi kenan kin kashe gida to wanda ya ba mutum lafiya ya ba shi rai ya kamata a ko ya wajaba abin da ya ce nasa ne a masa to ya wajaba mai masa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalam